Zuwa rubuta wannan labari alkaluma sun nuna mutum 108 suka rasa ransu a jihar Kebbi, Kano, Jigawa, Imo da sauransu. Tun shigowar damunar bana hukumar kula da yanayi NIMET ta tsinkawa samun ambaliyar ruwan da shawartar mutane su dau matakin kau da bara. Isa Ramin Hudu Hadeja mai rubutu ne a yanar gizo da ya ce dattawa sun ce an shafe dogon zamani ba ga irin wannan ambaliyar ba. Iyayenmu ma sun ce sama da shekara sittin ba su taba fuskantar wani hali da mutane manoma da malidanta suka shiga kamar wannan ambaliyar ruwa ba. Za ka ga gonaki da gidajen mutane ina cikin ruwa kuma duk kokarin da gwamnati da 'yan kungiyoyi da dakon al'umma suke yi ruwan ya fi karfinsu wanda yanzu mutane dubbinai sun rabu da gidajensu manoma sun rasa amfanin gonarsu domin yanzu anan hadeja za ka ga duk makarantun da suke garin nan kusa rawansu mutanen da suka rasa gidajensu suna waje alhamdulillah akwai 'yan siyasa shugabanni suna kai musu gudunmawar abinci tun daga lokacin da aka fara wannan abin har yau a sanatan wannan yanki barista ibrahim hassan hadeja ya je ya kai kokensu zuwa gwamnatin tarayya yanzu satin da ya gabata hukumar ba da agajin gaggawa an zagaya da su wuraren da wannan abin ya faru shekaran jiya nan ma da ita ministar jin kai sadiya umar faruk ta zo nan gwamnan jihar kebbi ba gudu ya zagaya yankunan da ambaliyar ta yi awon gaba da gonaki wasu rayuka aka rasa baya da aka yi illa a yi jaje a kara tausaya ma waɗannan kuma a taimaka wasu gidajen suka rasa a taimaka musu su koma gidaje wasu abincin da suke nomawa ya salwa dabbobin dabbobinsu sun mutu wasu inda suke kamun kifi yau babu shi wani wuri makaranta ta lalace wani masallaci kamar yadda muka gani da sha gwamnatin tarayya ta taimaka da iri da taki da gudunmuwar da gwamnoni suka ba basuwa abin shawa shine in aka yi ambaliyar ruwa akwai aikin noman rani da ake yi a jigawa ma da ake da dam ɗin hadeja zuwa kamadugu gana a yobe ya ƙara yawan ruwan inda hatta a gefen garuruwa ake ganin kifaye na yawo muhammadu badaru abubakar shine gwamnan jihar jigawa waɗanda suka rasa gidaje da yawansu mun ajiye su wurare daban-daban ana taimaka musu da abinci da yadda za su yi kafin ruwan ya janye ɗan ruwa kuma ya janye za mu ga wani taimako za mu kawo na komawa noma akwai iri kala-kala da ake sawa wanda da wannan raɓar ruwan da ya ja za su iya yi kamar na wake cikin ƙaramin lokaci domin su rage asara. da mu da gwamnati tarayya ana ta lissafawa a ga wani irin taimako za a kawo jama'a. Don tsanantar lamarin Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar ya buƙaci gwamnatin tarayya ta ƙara azama wajen rage mutane raɗaɗin da suka shiga. To muna so shugaban ƙasa da ɗauki mataki na gaggawa a kawo haƙuri a kawo a yanzu dai damuna ta fara janyewa da hakan ke rage barazanar sabuwar ambaliyar inda hakan ya ba da sararin mutane lissafa asara da alherin da aka ya haddasa musu nasura da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya